من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فصلون muna cikin ko bijala isuduri muna shahi na 20 23 fasulun wa min al-awaiq akwai abubuwan da sun ka kange a ga da ubangiji ba hubbu duniya san duniya son duniya ya tara bayan Allah daga da Allah awo qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya ce ku? takafu atakasu wato yawan dukiya ko kuma atakasu yawaitawa na wani dan uwana na wani dan uwana na wani dan uwana na wani dan uwana na ya shigaltar da ku hatta zurtumul maqabira cikin lisa ya kunka ambaci wanda a cikin kamar kwanci. don ga tafsiri kenan ko kuma a atta kasurewan dukiya ku haɗa nan ku haɗa nan ya shagaltar da ku A ta zurfin kar ha ka kabri shi an kai sani la ku kabri <laughs> Allah sauka kalla saufa alamuna wallahi kuna sani summa kalla sannan kuma saboda alamu wallahi kuna sani kalla ba haka ba lau ta'alamuna ilmal yaqin da kun sani na tabbas wallahi da haka bata faru gare ku ba amma la tarawunnal jahim za ku ga wuta ta jahima summa la tarawunnaha anka ta anka anka wakada wallahi za ku ga ta aina yaqin haqiqanin ganinta o o summa la tusaluna yawma idhan anin na'im sanan duk ni'ima da kuka sha duniya kun yi godiya ko bukai wala za a tambaye ku to wannan akwai matsala wai wa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ce ma yantazuru ahadukum min ad-dunya illa gina mudugiyan aw faqara musiyan aw maradan mufsidan aw harama mumridan aw mautan mujhizan aw ad-dajjal wad-dajjal sharru ga'ibin yuntazaw wa sa'atu adaha wa amr manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ba ku dubin komi a cikin duniya ɗayan ku bai dubin komi cikin duniya sai wadata mai sa a tsallaka iyaka galibin mawadata suna tsallaka iyaka au bakara man sai koko talauci mai sa mutum ya mance da Allah galibin matalauta ba su tuna da Allah ganin suke wani wani tare musu arziki zo gari su ko kuwa ne ya hana ne wa in ka samu hadari in ba ka da kuma hadari duniya hannun eh bayan wa bayan aw maradan ko ko rashin lamu da mai batawa jiki aw haraman ko ko tsuwa ba da mai karawa abinda kaka iya yanzu ka iyawa aw motan ko mutuwa jizan wadda aka tattala wadda mai sa maza maza a kare abubuwa aw dajjal ko ko dajjal wato mugun mutum wadda jalu sharru ga'ibin sharrin wanda bai nan nan ta zaune da aka saurari wa sa'atu da sa'a sa'a kan adaha ta yi musibantarwa wa amurta hibaci Allah ya shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udasni ma suqi kafirun min hajur atma'in law kanat ad-dunya da duniya ta zamo ta'dilu ta yi daidai da janaha hikin ba'udasin sabru inda Allah gun Allah da darajar duniya ta kai matsayin darajar hihiken sabro masu ke da ba a shayar da kafirun azni ba min ha daga duniya jur'ata kwankwadan ma'in ruwa wallahi an azumi bai aza kohi ga baki ne kwankwadin ruwa ya gama bai mutu ba to duniya aikin banza ta وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الدنيا لوكتين الله هلكي دنيا اعرض عنها الله يا kai كاي غريتا ولم ينظر إليها نهوانها بيدو بنت بدون ta ba don don walakantuwar ta alaihi ولو كانت الدنيا ثوابا لمحسنين إذا لم يكن فيها معاش للظالمين وقد كان جعل أنبياء كرامة وكان شدها فيها بدون البهائم ولو كانت الدنيا لدنيا تازم ثوابا ونسك مكونا للمحسنين كما كيف تأيك وجنق بنجزي Izan zarahin nan lam yakun fiha ma'ashin da bata zan wurin rayuwa ba da zalimin ga azalumai. wallahi azalimi sai ga cikin duniya yana wani salawa. ya ma yi ga daraja ko ba haka nan ba wallahi irin ya azzalimi ya tsaya irin gungun da aka yi mai wala ba ya mashi ni ruwan wani da kai to ita duniya saboda ba ta da wani matsayi wurin Allah wa karja wa karka na ja al-anbiya hakika ya kasance cikin duniya annaba sun yi wata amma wannan wa karamatan girma ne wakar ta fi ha ya koshi cikin ta butu ne cikunan imin dabbobi eh cikin wa ban ji ba ha wala wani gaji sashen hukama sun ce duniya ta zamo wala akun fiya ga duniya amma ni ban ciki mutamara duniya ta ta yadda ban ciki kuma kowa mutum ya zan haka duniya ta zama babu ka wala sai ta koma tana nan kai ba ka ai jama'a shi mun kwanci karatu ga ko a sha maka ne ruwa a roke ta so lallai ta duniya shi ha rayuwar nan ta da abincin nan nata a'a mutai mutai mutai wasu da kuma tsarwakatta gurbatattuna ayyana kidun din nan fassara kadirun ta yi eh, ba ku da na an kai to mu zo wa alaha mutanen duniya min har daga duniyar nan wallahi suna bisa da tsoro kowa an mutumin duniya akan duniya wallahi ta yake ko bai faɗa ba haka na da yake bari ka jiya ko dai ni'imar da yake ni'imar da yake cikin ta gusa ta tayyata yana gudu haka ko bai gudu mai yawa ma shi suka gudu to mutai awabaliyatun nazila ko ko musiba ta fada shi ga dukiya yana ganin duk wallahi baka san wani abu ba wato wanda aka talaka wanda ya saba da talauci yi wanda an mai wadata ya saba da wadata wadata ta gusa kuma ita wadata ya za ta gusa wa lididda ta kai ka san gina na faduwa mutum na aka ce ma yau yana da biliyon wallahi wata sai a gane riga ta ta hoshi ina sun kai wa hana ahwana min kirdin bila karami to mu tai aw maniyatun koko koko mutuwa kadiya mai karewa to shi su suka tsoro ko dai ni'ima ta gusa ko bala'i ji sam ji daga rita ko mutuwa mai karar da mutum abincin duniya gurbata amma ga wanda ya hankala wallahi abincin duniya gurbata sai ga mai hankali wa an shabu تروه بك تروه بك الدنيا بغير الذي قدم وتعديث من بعد الأمور أمور وتجري الليالي باجتماع وفرقته وتلغ فيها أنجم وتبور ومن ظن أن الدار باقي سروره وذاك محال لا يدوم سروره عفى الله أما يسير هم واحدة وأيقن أن الدائرة taduru ba sala zai ba mi an ka ina wata riko to mu tai a duniya duniya ta ruhu a duniya duniya ta ruhu tana maraita duka da kai da lazi ga da ba ga mutawa sahaba duniya ba ta maraita da ke da abin da kawai sa da shi babu wanda a haka nan umuru ka kamawa al'amura wata da tana faruwa min ba'adul um bayan wasu al'amura wanga al'amari shi waru ya daga sai wanga su su waru ɗaya rana ana ya samu ta gari uku duniya ɗaya haka nan kwanuka suna gudana da haɗuwa da rabuwa aljumun tarmamu tana bulla fiya ciki kuma ta huku wanda ya zaci lalle zamani ruhu waran ciki ne baki masu wanzuwa na a ah, wannan ai wannan korare na wani ciki bai dawo ba Allah ya yahi ga wanda ya juwar da damuwa ya bashe ta guda ya tabbata lalle musibu tana ke kewayowa yanzu ka ɗauki duk damar da ka samu ka ɗauki wanga ita wanga ita wanga ita aka ka wahala yanzu kana samun aptation eh sai mi da ikon taimakawa jama'a don saurari wannan karatu da aka yi tarihi ga mala Allah ya saka da alkhairi kafin gabatar da addu'a insha Allahu akwai sanarwoyi kamar haka gobe insha Allahu akwai irin wannan karatu da malam ke gabatarwa a birnin kebbi wata ubangiji Allah ya saka da alkhairi bayan an dawo da kamar da yadda aka sani bayan sallar la'asar yau akwai tafsirin alkur'ani mai girma wanda malam ke gabatarwa a nan kofar gida kamar da aka saba